أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يهوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya su wa ta'ala wanda sa da yardarsa da rahamarsa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan matsalacin albarka matsalacin sheik abubakar mahmudu gumi wanda muke karatun littafin alkaba'ir amma in ba manta ba karatunmu da ya gabata wancan sati mun kwana kaba'ira ta goma sha yau kuma sun yi an samu kuɗin sun wani da na da Allah ba su mun karanta kaba'ira ta goma sha uku a cikin littafi al-kaba'ir yau kuma za mu tashi kaba'ira ta goma sha hudu insha Allah kaba'ira ta goma sha uku da muka kare magana akan ta cin dukiyar marayi da zalunci akan zalunci to duk abin da muka karanta da cikin wannan babi jan kunne da tsawatarwa da musulmi shi hatara. to yau kuma za mu tashi kaba'ira ta goma sha hudu shine alkabibu alallahi wa ala rasulihi sallallahu alaihi sallam. yi ma Allah ƙarya da kuma yi manzan Allah ƙarya wannan kaba'ira suna daga cikin manya-manyan kaba'irori manya yi ma Allah ƙarya Allah bai ce baka ce ya ce manzon Allah bai ce baka ce ya ce haɗari na wanda abubuwa a samun musulmi hina wa Allah ƙarya shi yasa in ka dibi ayoyin ƙwar'ani Allah matsaukakin sarki ya yi ta faɗa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون faɗi magana ga Allah ga abin da masaniya a kai sani mana ku ma Allah ƙarya Allah faɗo kakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa ya ku masu imani kada ku shige gaban Allah kuma kada ku shige gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shigewa gaban Allah shine kace ya alhali bai ce ba shigewa gaban manzon Allah shine kace manzon Allah ya ce alhali bai ce ba saboda ka ƴan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul Isra'i inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da tunanin zuciya dukkan su Allah ya kasance mai tambaya a kansu, saboda haka wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun kada ka tsayu da kare abin da baka da ilimi a kai kada ka tsayu ga faɗin magana da baka da ilimi a kanta saboda wallahi sai ai ma tambaya a kanta shi yasa yan uwa musulmi aka san mutum in zai faɗin magana inda zai cewa Allah ya ce to ya tsaya ya kwantar da hankali nai duk abin da za a bashi duniya wallahi kada shi yadda shi wa Allah ƙarya ku dibi wanda ya rantsuwa da Allah saman ƙarya ku dibi azabar da za'a an ce Allah bai mai kallon rahama Allah bai magana da shi Allah bai tsalkake shi saboda mi saboda ya rantsi da Allah bai sa ƙarya to ina ta ga mutumin da ya ce Allah ya ce alhali ba shi ya ce ba nan na da kyau uwa musulmi mu kwantar da hankali mu duniya da kuwa gani wallahi ba ka samu abinda ahiye da rabonka abinda a rabonka shi za ka samu malamai su bari mu Allah ƙarya sannan ɗaliban ilimi su su bari mu Allah ƙarya kowane mutum ya dibi girman Allah kashewa Allah ƙarya to ubangiji Allah ya kare mu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa yawmal qiyamati kuma ayinin kiyama tara alladhina kadhabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya har suka musna wa Allah ƙarya wujuhuhum muswadda huskokin su sun yi baki irin kenan hilin kiyama duk wanda ka gani huska ta yi baki irin Allah ya wa ƙarya har ya mutu yana wa Allah ƙarya shine alamomin za a gane su kun ga ka bayar da muka karanta baya su maciya dukiyar marayu za su tahi da katon ciki cike da wuta baki na hidda wuta hanci na hidda wuta kunnuwa na hidda wuta ko ina wuta kai ta ga jiki ne saboda mai saboda ya su dukiyar marayu to da shi ku wanda yawa Allah ɗaya, ƙarar tashin ma zai tare da fuska baki ƙirin. duk wanda ya gani na gane cewa wanga mutum Allah ya waka ya subhanallahi saboda yan uwa musulmi wallahi kwantar da hankalin hankalinmu rayuwar duniya kada don san abin duniya ya saka wa Allah ƙarya Allah shi muna kariya qala al-hasan al-hasan al-basri Allah shi masa rahama ya ce humul ladina yaquluna sune wanda suke fada. in shi ina fa'alna wa in shi ina lanna fa'al in mun ga dama mu yi in mun ga dama kuma ba mu yi kenan su su su adda mallaka yi ko bari ga hannu alharikum qaryata wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba abinda kuke son ya kasance yake kasancewa ba sai abinda Allah ya so shi ke kasancewa kenan insha Allah fa'alna wa in lam yasha lam naf'al in Allah ya ga dama abin nan zamu yi in ku bai ga dama wallahi ba mu yi to amma kawai dai kai da full confidence ka ce wai kai in ka ga dama kai in ka dama ka bari wallahi kawo Allah kai Imam Hassan al-Basri kai yi fassara aya yana daga cikin magabatan da gidan aqida muna ji da su Imam Hassan al-Basri shi ne wanda aka ce kalamai sun yi kama da kalaman annabawa imamu hassan al-basri ana ganin shi ne shugaban tabi'ai baki daya duk wani tabi'i yana baya ne imamu hassan al-basri shi ne aka wa laƙabi da wanda ƙwarewarin fasarar maholki sosai kuma mafarki mafi yawanci a ƙidata ciki ne mafi yawancin shi kalamu kalamuhu kalaman anbiya to shi ne ke fafara ke cewa mutane suke cewa in mun ga dama mu yi in mun ga dama mu bari ba za su ce in Allah ya so za mu yi in Allah ya so za mu bari ya ce irin masu waga magana sun wa Allah ƙarya don saboda kai ɗan adam ba ka mulkin komi ga hannunka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halce ku da aikin ku gaba ɗaya da kai da aikin ka duka Allah ya halce ku saboda ka baka da gandama ga hannunka qala ibn Jauzi jawzi ibn ya faɗa fi tafsiri a cikin tafsirinsa, ya ce wa qad zahaba qa'ifatun min al-ulama'i ce wani bangare daga cikin malai sun sun tafi ila anna al-kadhiba ala Allah wa ala rasulihi kufrun sun tafi akan cewa yi ma Allah ƙarya da kuma yi yin manzan Allah ƙarya kafirci ne duk mutumin da wa Allah ƙarya ya kafirta qafa'an qawlan wahidan duk mutum da wa manzan Allah ƙaya ya kafirta yace yanqulu an yace yunqalu an milla wannan mutum za a ce shi daga addinin musulunci a yahita domin kun san akwai kahircin da bai hidda mutum musulunci amma akwai kahircin da ka hidda mutum musulunci to shi irin wanga kahirci nashi yi ma Allah tsaya da kuma manzon Allah tsaya kafin su ne mai hidda mutum musulunci ga baki daya sai ya sake kuma shahada domin inda matsala take shine malamai sun rubuta in mutum ya kafirta aikin da ya baya ya rushe ba idan mutum ya aikin kafirci duk salar da ya shekara hamsin ta rushe salar da ya ta shekara ɗari ba ya ta rushe komi babu zero amma zunubi na saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce la'in a sharakta la ya haɓatan na amalo wallahi in za ta yi kafirci duk aikinka ya ɓaci gaba ɗaya duk aikinka ya rushe wala ta kunan na mil khasirin kuma wallahi za ka zama cikin masu hasara to shi yasa mutum koyo shi aka sanya tango-tango da imani a sai yau duk azumin ga da kai yau shekaru masu yawa da azumin da an kai cikin zahi da azumin da an kai cikin ɗari da azumin da ba ka da ko lahiya ka ɗauke shi yau a tuho kwana guda duk karu shi aikin gabaki da ya kasan da bai dace kuma ba komai bane illa wasu abubuwa na mutum zai yi shaidan ya gwada ma sai ka kai ka yi shi kenan karu shi aikin kuma wallahi jama'a da yau daga cikin mutane sun yi hasara ayyukan dai zuka ga wanda ya ce baɗe baɗe ya ɗauko ya ce turbuɗe cikin ɗaki ya turbuɗe cikin shago ya turbuɗe cikin ofis ya sa cikin mota ya rataya wani wuri wasu har cikin daji ma suna zuwa suna yi wallahi malam da mutum ya yi wannan abu lokaci guda da ya ɓata aiki sallaka da kai ta yi shekara ka to ka bata abu ka gaban za saboda buɗar duniya life da shi sa yan uwa musulmi mu kiyaye abubuwan za a ce wannan abu kafirci ne mutum ya tsaya ya kiyaye shi wallahi ka yi shi duk da kake son abin duniya kada ka yi shi na malaki sa wala ba. babu ko shakku annal kadhiba alallahi Allah wa ala rasulih hiya tahlilu haramin wa tahrimu halali kufrun mahab mana ya ce babu ko shakku babu ko kokanto cewa yi ma Allah ƙaya kuma yi manzan Allah ƙaya ana iya samun shi cikin halattar da haram da kuma wato haramtar da halat ya ce kufurin mahadun kafirci ne wanda tsinsa kafirci tsinsa babu ko shakku ciki in ka dubi abinda ahalar ce haram ko dubi abinda haram kace halat mutum ya kafirta saboda mi saboda kayan ma Allah ƙarya Allah ya ce halakka ce a kenan da kai da Allah wa'ad da gaskiya Manzan Allah ya ce haram ka ce halat. da kai da Allah da kai da manzan Allah wa'ad da gaskiya kaga in ka diba kawo annabi ƙarya ke to saboda haka malamai duka na aƙira sun tabbatar da wannan kafirci shehi malam ya wani tafi da al halal war haram halal da haram su ɗaya na ya ta bayan littafin na haƙar shi abubuwan da a halal ya yi ta haɗin su abubuwan da a haram ya yi ta haɗin su alhalal wal haram a kira shi shi na na'a suka karanta a wurare daban-daban mu ma in Allah muka samu lokaci sai mun ɗauko shi mun kanta masa don su san mina a halal mi a haram don kan mutum ya sai ya dibi abin da a halal ya ce haram shi yasa wasu malamai na gudun fatawa alga ta malam da Allah yana tambaya shi mai hukuncin kaza to yanzu kai malami an rataya ma wani irin aiki mai bugu mugun wahala dole su kai ta fafa shi yasa wani malami an kai mai tambaya ko ya san cewa da Allah bari bincika yanzu kaga shak haifan in ka tura mai tambaya yanzu sai gozuwar haka zai baka amsa sai gozuwar haka imamu malik allah shi masa rahama an taba tuwa an kai ne tambaya wajen arba'in da wani abu an ka ce waɗanda ya amsa ba su ji goma sha bakwai ba cikin tambayoyin sauran su ya bai sani ba a ka ce alga ta malam mu muna ganin cewa daga kai kai kai ne ƙarshe inda ilimi na ƙasar da nan madina ya ce iya ban sani ba wayan ganin sani sun ba da sa kansu sai shi ne ya kyale kuma ba don bai san waɗannan ba ne illa saboda yana son ya samu tabbaci ga wanda ke da tabbaci a kansu sai ba da amsar sauran kuma sai kyale su saboda kada ka sa malami su ya baka fitawa yanzu yanzu sha yanzu magani yanzu don wallahi in yi yadda abubuwan da a haram ya ce halar wallahi ya yanki wuya ne shi yasa babin fatwa akwai wani littafi da muke da shi sunan shi alfatwa sun littafin fatawa fatawa kawai ake ce mai wa ya kamata ya zan fatawa mi a sharuɗan fatawa sannan waɗanda halaye ya kamata mutum ya yi fatawa a kansu akwai malaman da ka cewa ba ka kana malami kano ka tona ka ba da fatawa kai tsaye eh kana malami a kano ka tuwo nan tsaye a ba ka fatawa ka ba da fatawa kai tsaye nan saboda ba nan halayen mutanen nan ba ka san su duka ba can kano ka sani saboda ka dole sai ka yi taka gangwar akwai wani malami da ya taho babba aka yi mai tambaya sai shi so lahi shi dai ba karatu ya toyi ba abinda dai ya kawo shi nan wani aiki ya kawo shi kuma wallahi ya gama amma da Allah a tambi malaman nan su ba da amsa tambayan sai ya kai ne eh? <laughs> kasan cikin malamai a masu wayo to haka na aka so ga mutum in ka biyu mutane yanayin mutane baka san halayensu ba walla aka bar zanzare musu fatawa da harkokinsu ko ba gaskiya ba amma akwai wasu abubuwan su ga zahiri suke ga hili suke bangar abin da shaye sallah bangar abin da shaye azumi da sallan nan da sallar kano duk guda ta da azumin nan da azumin kan wadda gudana amma haraka auratayya da nan da can akwai wasu 'yan bambance-bambance akwai wasu abubuwa daban-daban wanda mu mun sha da su can to saboda ka shi yasa 'yan uwa musulmi yi ma Allah ƙarya da yi ma manzon Allah ƙarya babu sauƙi a ciki da aka so ga mutum in bai sani ba kawai ce bai sani ba Abdullah bin Mas'ud Allah shi masa rahama yake cewa ka ce baka sani ba shi ma wani ilimi ne daban domin awa manzan Allah tambaya ce bai sani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi mata sa'a yau shi ne tashin kiyama sai ce mal an ha bi a'lama min fa'il yace ai wanda aka tambaya bai kasance mafi sani ga wanda ke tambaya ba kenan kai da haka tambaya kai da ka tambaya da ni da ka tambaya dukkan babu wanda ya sani kenan Allahu a'lam kaga in kaddi ba ba sani ba wannan abin ne sannan sahabbai manzo Allah ya tambaye su yace ya mu'az ma ala 'alal ibad wa ma haqqul ibadi allati Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo shine yafi sani haka sahabi yace ko mu'az bin jabal kowa ya sani wanda ana ganin shine shugaban majalisar malamai na hilin kiyama gaba ki daya duk wani malami da ka sani a duniya inda ba annabin Allah ba shina bayan mu'azu bin jabal shi manzon Allah ya ba tazkiya na cewa huwa a'lamun nas bil halali wal haram yayi kowa duniya sanin halal da haram shi mu'azu bin jabal amma hagar an kai mutum ba sai ce Allahu a'lam Allahu wa rasuluhu a'lam kina mutum ya huta kina yawa musulmi abubuwan da mutum bai tabbaci akan su bai magana akan su shirun ka dai haka ka kyale ka ce wallahi baka sani ba ko a bari ka bincika kaga daga nan shi kenan su wanda sun ka san abin da suka yi dan malami ya ce bai sani ba ba su ganin hado girma ne wani sun ka san abin da suka yi dan malami ya ce a bari ya bincika girma ne bai hadi ba ko ba gaskiya ba amma a ce kike dukkan kike kamar malam wani wai a ce yar tambaya dai ba shi yasa wani kike ina da yar tambaya da Allah da Allah yana da yar tambaya yar tambaya kike su ko gidan karatu babu yar tambaya kowace tambaya duk abin da shige ma duhu babbana ko ba gaskiya ba musamman wajen malamai wallahi suna gaban girma abin ya Allah ka ba mu ikon gani to shi na malaki cewa wa inna masha'anu fil kadhibi alayhi fi ma fi zalika wato abin sani kawai game da ƙarya ga Allah ko ga manzon Allah fi ma fi zalika a cikin abin da ba wannan ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ko kuma yace man kadaba alayya buniya lahu bai sun fi jahannama manzan Allah yace duk wanda ya min ƙarya an gina mai gida cikin jahannama man ka kadaba alayya duk wanda ya ƙarya a kaina ma'ana ya faɗi abin da ban faɗi ba to an gina mai gida a cikin jahannama kenan yau manzan Allah ƙarya babu sauƙi a ciki Allahumma sai mutum ya gyara ya tuba ga Allah bisa ga abin da ya yi yawa manzon Allah ƙara ya to ya tuba da yawa an kama wasu malamai da sunan malanta sun wa manzon Allah ƙarya sun ƙirƙiri wasu hadisai sun haɗi an rubuta har suna yawo cikin duniya an kan musu ai musu hukunci to shi yasa kaga malaman hadisi sun yi rubutu wai mi adalilan da ka sa mutane suwa Allah ƙarya na farko sun ka ce akwai ƙungiyanci idan mutum na da wata aƙida to sai shi ƙoƙarin ƙarfafa aƙida ta da wasu hadisai na ƙarya sai ya soka su sannan suka ce daga ciki akwai neman duniya irin malaman da ka tuwa masallaci su tashi su kawo kisoshi na ƙarya su ce manzon Allah ya faɗi don a ba su kuɗi akwai wani malami da imamu ahmad da shi da aboki ne suna zaune a masallaci kamar haka sai dinga haddasa ni wa ne haddasa ni an imamu ahmad ya yi ga imamu ahmad zaune cikin masallaci sai ya kai haga manzon Allah sai jawo kissa ce manzon Allah ya faɗi wallahi malamin nan an ka tara mai kuɗi sai da ya gama tara kuɗi sai imam ahmad ya so shi ya ce kace kajiya daga imam ahmad bin hamad ce kwarai sai so ga nina a imam ahmad sai to ai ba kai da aka ce ahmad ba ce indi ahmad bin hamad to nina wallahi malam sai mutum ya rikice ya kwashi kaya ne ta ga imamu ahmad zama shi da aboki ne cikin masallaci ana musu karya ana jan hadisi an ce an jiya da gare su alhali shi wanga mutum kayan suke ko imam ahmad bai sani bai ko san wa imam ahmad ko sunan shi yake ji sai isnadin hadisi ya zuwa gare shi sannan daga cikin dalilan da ka sa awa Allah awa manzon Allah ƙarya shine kwaɗai su da mutane game da duniya game da wasu lahira sai a kwaɗayin su mutane a tsoratar da su lahira sai ga ƙirƙiro wani hadisi na ƙarya a ce manzon Allah ya ce don a ba mutane tsoro malamai sun rubuta abubuwa da yawa asbabul kadhib ala Allah wa ala rasuli dallan da ka sa awa Allah kaya ko a manzon Allah kaya nan ko in ka diba za ga wani an kai garnuma sai ce wallahi to na san wanga hadisi na annabi ya ce kaza kuma wallahi in ka ce ina na annabi ya ce wallahi bai iya kawo muna jin da yawa suna gardamus daga mata sun yi su ya cika baki da hadisai da yawa annabi ya ce hali wallahi bai ce annabi ya ce akwai wasu hadisai inda za a faɗa muku su sai kuma mamakin su ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi amma kuma an soko su an haɗe su sun shiga cikin hadisai sun yi ta yawo cikin duniya za a hadisin gada aka cewa utlubul ilma walau bistin ka nemi ilimi ko da ya kai birnin sin an ga hadisi ƙarya ina an kawo annabi sarkin wallahi ba mu zan Allah ya shi ba yau mu saumikun yau ma na hariku ran azumin kuran layyab Allah ba magana annabi ta amma suna nan shi sa akwai da yawa wasu wa'anda wallahi rata shi kiyama sai manzo Allah ya tsine musu albarka to sun yi mai ƙarya da yawa an yada an shigar duk da yake malaman hadisi wallahi sun yi kokari an tahi tsaye kan wannan sannan akwai mustashriqun idan ka ce mustashriqun ana nihin mutane suka taso daga yamma kafirin yamma da suka zo gabas a sharqu gabas ke suka ce suka dinga neman ilimi na addini ba don kun wata yanzu su sami ilimin addini suwa addini illa su aka ce ma al akwai wani darasi mai cin gashin kai ne a jami'a wanda aka yi sunan shi al a listi istishraq wal mustashriqun shi wannan aiki da masu yi akwai wasu saboda daɗe wasu can ƙasar saudiya da ganin iliminsu ya taru da ganin sifarsu ta kamala har limanci aka ba su wasu yin shekaru suna limanci da suka sawa abin suka suna ilimi su suka suka da suka fi wasu wasu yi rubutu har yanzu rubutun suna nan aji kahirai na amma kuma sun yi rubutu a cikin addinin musulunci kuma sun dasa abin suka dasawa ciki amma kuma har yanzu ga in ba masu zuhin ilimi babu masu gane sai an ɗauko ma darasi na ilimi ana jan hankalinka kana ilimi na shigarka sai a ɗauko na sai a dasa masu ke sai ka to ka ɗauka akwai wani littafi da aka ce ma al-mu'jam wal fahras li al-fadl hadith wani kafir yayi shi wanda aka ce ma fansik al-mu'jam wal fahras duk wata kalma ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi kana samun ta ciki wanda yake ana son a tattara ma duk hadisi in kana son bada hadisi ba sai ka wahala ba ya yi wa littafi har yanzu littafin manyan mayan labarai na duniya ana samu kuma kahiri na yi shi a masu malaman hadisi na gasken irin su ibn al-asir da manyan manyan malaman hadisi sun gano irin ɓanda da sun kai ciki in ka diba za ka ga istishraqi ke so daga cikin dalilin kayyiman za Allah ƙaya akwai istishraqi su manufarsu ba wasu neman ilimin addini su aiki da shi ba a'a sai su zunuma ilimin addini su taho suna magana da larabci kai ma da haka koyi addinin kai da abu sun yi abada ba kamar larabci ba kuma wallahi sun yi haka an yi ta ɗaukar wasu da ƙauye ana kai su masar su ji larabci su taho su ƙalubalanci liman ƙauye a iska limamin ƙauye ko larabcin ƙwarai bai ji a yi mukawar shi cikin addinin musulunci a kasai a jaya mutane ne sun yi ta yin haka da yanzu kaga mutum ya tuhuna larabci na inna alhamdulillah a cikin ƙauye kai da ka tuhu dole kaga malami kai ka jaye duniya sai a shigo da shubuha sai a kwashe mutane a mashi su kiristoci ko abin da ya kama da haka akwai wani mutum ya tuba ya ce ya batar da limamai da yawa a ƙauye na juma'a ba ko limaman hausulawa ba sanadiyyar larabcin da ya kaji da kuma ilimin da yake da shi na addini ce yayi ta a sai ce masar za a kwashe su a kai su masar a yi sponsor din su a ba su manyan kuɗaɗe su ta karatun addini amma da niyyar su koma ƙauye su yi ɓarna to sauraka daga cikin dalilan da ke sa aka wa Allah ƙarya da manzon Allah shine wato istishraki neman dasa wasu miyagun abubuwa cikin addinin musulunci to Allah ka ba mu ikon ganewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya alaihi man kadaba alayya duk wanda ya ƙarya a kaina muta'ammidan da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tara dan makansa masauki daga wuta duk wanda ya min ƙarya da gangan inji manzon Allah to ya tara dan makai ne masauki a wuta shi yasa malaman hadisi in so guda kawa manzon Allah ƙarya ba ta ansa hadisin ka shi zaka ji an ce fulanun kazzab fulanun dajjal suna umarni da waɗannan lafuzar su malaman hadisi sai a ce fulanun kazzab wani cikakken makaryaci na saboda an taɓa samun wata ruwaya yana ciki yayin manzon Allah ƙarya so guda ba a kuma karɓar hadisi ne har abada ƙa'idar malaman hadisi ke saboda ka shi yasa kana ganin in kana karatu littattafan hadisi za ka tafi an ce fulanun saduƙun, fulanun fihilinun, fulanun sayyi'ul hifzi fulanun dajjal fulanun kazzab sai an tuwa wani saduƙun mai gaskiya ne amma yana kuskure wani ya ɗan rango mai kaɗan ɓangaren hadda ta yi ana samun 'yan kurako yana shigo shi shi kowa ne dujalla in sun ce mutum dujal marwata ya sun riga sun gama da shi kwata-kwata an gane hadisai ne ki ina ciki shi ko fulanin kazzab ana isa mu ne wato ƙarya ta ta riga ta kai hayya kai ga manzon Allah ya manzon Allah ƙarya ko su gudana shi ko wannan ka tuma hadisuhu munkar in ka ji malamai sun ce hadisuhu munkar to ana nihin wanda shi ƙarya kike ga mu'amalar mutane makaryaci na da mu'amala da mutane amma bai taɓa Maza Allah ƙarya ba to bisa ga wannan sai a ce hadisu munkar Ke kenan hadisin shi abin kyamana munkar ke ubangiji Allah ya kare mu ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai kuma ce man haddasa anni bi hadisin duk wanda ya bada labari da gare ni da wani labari da wani hadisi yara annahu kadibun yana ganin cewa ƙarya ne fa huwa ahadul kadibaini shi ɗaya daga cikin makaryata mutum biyu kenan in ya ruwaito hadisi kuma shi shi na ganin ƙarya na to shi ɗaya daga cikin makaryata na kenan shi in ya gano abin ƙarya na me yasa ya yada shi kama baki ne yake shi yasa a ƙa'ida hadisi ba a riwaya hadisi wanda a ƙarya sai don a bayyana mutane ƙarya na duk yadda hadisi ya baka shawa in ya zambi bai inganta ba to kama bakin haka faɗe shi sai ko in ka faɗe shi za ka mutane bayani to hadisin kan karanta muku wallahi ƙaryana na manzo Allah an kawo ƙarya da mulki a ƙa'idar ilimin hadisi ba ka ruwaya hadisi ka san ƙaryana sai don kawo mutane bayanin ƙarya an kawo annabi sanan na biyu in ba ka tabbaci ne to kada ka ce annabi ya ce kai tsaye sai dai ka ce an ce annabi ya ce shi ya kuma sigar tamrin kenan abin ba ka yanke kada ba ce an ruwaito ruwaya an ruwaito daga annabi sallar. kaga an ruwaito nan baka tabbata kenan kai yanzu ka hita jama'a yana fatan mun gane magana dan kuma sigar ruwaya biyu akwai sigar jazmi yanke kada annabi ya ce to wannan hada kana da ilimin annabi hadisin ya inganta amma in ka ruwaito da sigatu tamrid shi wanda ya san cewa to tunda ka ji ya ce ruwaya ko kila ko hukiya to wannan ya da shakku game da maganar saboda haka shi yanzu ya hita kai da an ka ba ita ka ɗauke ta amma ba ga hannu biyu ba ko ba gaskiya ba ka nan kana jiran in wani sunci ma ba ta ingana su kun wani dama ko da ya faɗe ta shi ga tamri da ya kawo kamar yanzu labarin ya fito labarin nan an ce min kaza to kaga an ce ma shi wani zai ya ji kati an ce maganar da ya faɗa ma baka ɗaukata da muhimmanci ƙwarai da gaske zama ina fata mun gane maganar ta amma in ka ji ya ce tabbas sai zai fi malamai su ce sabata sabata annabi ko sahha anin nabi safuma ya inganta daga manzan Allah sassallam kaga wannan shi ke saboda 'yan uwa musulmi wallahi a cikin addinin musulunci akwai haɗari ga faɗin abin bai tabbata ba don in ka faɗi abin bai tabbata ba yana yiwa ya soki abubuwa da yawa suka tabbata ko ya lalata ma annabi shari'a to shi yasa aka son ka tsaya sai ka tace shi yasa idan kuka riba za ku ko islamiyya mu mun hana musu karatu wasu littattafai yanzu mun ɗaɗɗabe musu su a tsarin karatu don mi saboda karatu ya kai yanzu an gano cikinsu akwai har da ba su inganta ba ɗalibin da ka ba da shawara yanzu kowa karatu muna cire mai wa'in littattafai ko da yana son abu ne sai mace wanga littafi ba shi ka kafa shi wanga ka kafa shi wanga ka kafa shi saboda ciki akwai hadisan da ba su inganta ba kai ba ka gane ba don shi wanzu da an ce annabi ya ce kaza sai a ce amma dai hadisin ƙarya ne ce kai magana annabi a sa ƙarya a imana saboda masu ilimi sun bi sun bi sun bi sun gane abun ba gaskiya na ba ina fatan gane magana kenan inda mutum an ka ce mai haka nan to kawai abin da ya kamata ya kauce wa maganan ko ba gaskiya ba akwai littattafai da yawa waɗanda an bibiye su an gano suna cike da hadisai waɗanda ba su da kyau a ƙa'ida ke kuma wallahi jama'a masu sani shi wannan ilimin na hadisi ilimi na wanda ke duk al'ummar ta wuce ga baki ɗaya ba a taɓa samun al'umma mai shi ba in ba wa gaba imamu ahmad shi yace al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a yace isnadi na magana yana daga cikin addini yace in ba don isnadi ba an wane an wane an wane an jiyo daga wane an jiyo daga wane an jiyo daga wane da wani sai ya faɗi abin da gama cikin addini wanda ba addini ba amma yanzu in ka to ka ce ka jiya ga wani malamin ka shi kuma malamin ka ya jiya ga malami ne malami ne ya jiya ga malami ne har zuwa ga annabi sai a to a diba a gani sai a bi ya an ka ga an gane ba magana ba ba wanga istadi ya zanna maza sai ai watsi da magana gaba ɗaya ba ba aiki da to al'ummar ga ita ɗaya da wannan yanzu duk al'ummar ta wuce ba ta da wannan isnadi yanzu mu ɗauka annabi isa maganganun da yake tuwa daga Allah in ban da littafin injila kwafi na kwarai ba su da wannan jima yana fatan zane magana a ce a samu daga almajirai ne har zuwa ga annabi isa ba ku sai dai abinda muka samu cikin littafan ahalul kitabi su kuma abinda an ka ce mana game da su la mu la kaddibu in ka ji an ruwaito magana aka ce daga annabi ibrahim ko aka ce daga annabi musa ko aka ce daga annabi isa kada ka ce ƙaryana kada ka ce gaskiya allahumma sai yin annabi annabi mai hudu in annabi mu ibu yanzu ko a isa muna faɗa amma in haka ɗai wani bai hudu ya ce annabi isa ya faɗa ba mu cewa ƙaryana ba mu cewa gaskiya haka ɗai annabi ya ce mu la tusaddiquhum wa la tukaddibuhum walakin qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaykum kakace ƙarya na karkace gaskiya sai kace mun yi imani da abin da aka sauka muna mu ko mun yi imani da abin da aka sauka muku shi yasa akwai abin da malaman tafsiri ga kuma isra'iliyat isra'iliyat cikin tafsiri maganganu ahlul kitab wa'anda ba su da isnadi su ga cewa isra'iliyat suna cike da yawa akwai kistoshin da aka tabasuwa daga annabi Dawu, daga annabi suleiman daga wa daga wa duk wa'annan ana kiransu isra'iliyat duk wanda bai da isra'i daga manzon Allah in ba manzon Allah ya bada labarin ba to ana kiran shi isra'iliyat misalin irin su kamar wanda aka ce an ruwaito annabi ya aquba ra'a fil manami anna shi'ban anna zi'ban shadda ala yusuf aka ce an ruwaito annabi ya aquba yayi mulki ya ga kura ta tafki annabi yusuf kayan a ce a kada shi ta to kuma sai ga shi sun to sun ce suna son a ba su shi ya tsaye da shi daji su koya mai kiwo kuma su koya mai wasa sai ce inni a kafu an ta zahabu bihi wa a kafu eh, eh, inni la ya hazuna ni an ta zahabu bihi wa a kafu an ya akula hu zi'ibu wa an tum an hu gafilun malaman tafsir suka ce an ruwaito cewa annabi yusuf ya yi mafalki ya kura ta kai ma annabi yusuf rida ta kace ta kace shi shi yasa ya gaya musu ga sun kusu ka ne to wanga wanga magana isra'iliyat maganganu na kawai na ahlul kitabi wanda ba mu da isnadi akan su ba mu cewa kiyana ba mu cewa gaskiya na jama'a ina fatan mun gane magana to saboda haka mu Allah ya taimake mu ga al'umma duk magana tana da isnadinta kuma isnadin ana bi ne mutum guda guda ɗaya bayan ɗaya kuma malaman hadisi sun sa dokoki masu masu masu tsauri game tantance maganar manzon Allah sallallahu alaihi in ka ce ka jiyo ga malamin ka sai a ce a bincika shi shi malamin kun yi zamani guda da shi eh ka ji magana ta eh sai a dawo gare ka kai kai ya halayen ka suke kai na kwarai ne idan suka same ka da abubuwan da ka zubar da mutuncin mutum wala suna jaye ka gefe akwai wasu ba a sami saboda ba su ya takalmi malaman hadisi daga cikin ka'idar su in kana yin abin da da darajar mutum ba a sa hadisin ka yanzu misali in kana tafiya baka takalmi abin da aka kara taɓe hankali ke in kana taɓe hankali kana iya shigar da wata magana cikin maganar manzan Allah Sallam wanda hankalinka bai baka ba ko kuma a ga mutum yana hawan dokin kara da girma ne da wayon sai a ga saman dokin kara eh, irin wanda aka gani sama yara sai sai rejected yan hadisi ne ba su sau saboda an san hawan dokin kara aikin kara na yaran juma ina fata mun gane magana akwai abubuwa da yawa waɗanda malaman hadisi suna kula da malamin mai ruwaya hadisi in shi na yi ne wala ba su san hadisi sai su jaye shi gehe su faka shi ba su amfani da ne saboda min sai a ce kaza yake kuma ba su jin kunya kuma an ce musulunci ya yadda suka ce Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu wagga ita aya madogara gare su wurin wato jarhanta duk wanda yayi abin jarhantawa abin abin da za a bata mutunci ne a bata wannan aya ta madogara su kenan duk wanda ya dauko hadisin annabi na bukata a bincike shi a bincike shi sannan a mu'amala ta da halaye ne duka ya an ga cewa eh lalle mutumin kirki na ba wa annabi kaga sai a tafi ya wuce shi sai a ce ga malami ne shi ma malami ne a ce ga malami ne shi ma malami ne a ce sai a kore ga sahabi da bakin nan shi su sahabbai da bakin su ba a bincike dama da malamai suka ce su as-sahaba bisaduhum madawiyin aljarhi wa ta'adi su sahabbai bar masu an nade ta game da bincike ba a bincike inda an ce sahabi na ce annabi ya ce to shikenan ba a binciken hali ne jama'a ina fatan mun gane magana amma su daga tabi'ai abinda yi kafa har su bukhari su imamu malik sai an bincike su binciken da an kai musu na an haga cewa su wato jibal ne duwatsu ne gidan ilimin addini to shi sa kana ganin in ka je yadda aka musu kirari a wurin malaman hadisi imam al-bukhari abin da kuma imam ad-dunya aka ba imam ad-dunya limamin duniya jabalun fil hifzi shi dutse ne wajen harda kahin ya bugu hadisin miliyan guda saman kai ne imam al-bukhari saboda za zaka ga an ɗauki dogon lokacin a ta yabo ne ta sauraka suna da wannan shi ko duk wanda bai cancanci wannan ba wallahi suna mai lam akwai wani sarari an ce shi na da harda amma sai dai akwai shi an ci tare da shi a ce akwai shi an ci tare da shi a ƙida shi a tare da shi za ka ji ana malaman hadisi duk wanda an ka ɗauko sai an haɗu wallahi halayen ya duka in ya wuce ya wuce in bai wuce kuma sai a su aji shi duk inda haka isnadi shi ciki wala wannan isnadi ya samu matsala sai dai a lalabo wani to shi yasa kana ganin hadisan manzo Allah ayi musu tacewa na kware kuma an bincika hadisan da suka samu kuɓuta wanda da kaji an hade su ba su da illa ko guda sune hadisin bukhari da muslim sune a'ala maratibus sihha hadisi wa inganci ne da an ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim to shikenan babu hadisin da yi shi aya qur'ani ita yake shi karhi an kaje an ce muttafaqun alaihi kenan hadisin da bukhari da suka rawaito shi yayi kore hadisi inganci sannan me bi mai shine hadisin da aka ce rawahu bukhari me bi mai shine hadisin da aka ce rawahu muslim to amma duk wani littafi na hadisi wala sai an bincike kuma an bincike su wasu an samu lahiya da suke wasu kuma an sami su batun lahiya idan ka ɗaya bukari da muslim fitta su hahayin ɗin nan cikin su littafai guda shidda biyu ɗaya an ka ɗaya sun wuce amma tun daga sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah waɗannan guda hudu su duk an bincike su cikin su akwai harasan da ba su ce. an hidda na hisuwa wasu kuma sun ka tsaya an basu to shi na sai wani yi magana to shi ita ko muwaɗa malik ba muwaɗa malik ba ita muwaɗa duk mai karatun hadisi abinda zai iya fahimta ciki akwai hadisai ciki maganganun manzan Allah sassallah akwai maganganun sahabbai ciki akwai maganganun tabi'ai malamai imamu malik kenan sannan akwai maganganun shi imamu malik kai ne fatawoyi akwai fatawoyi cikin imamu malik su ko ya za ka ce ina iya suna muna karatun ɗalibai cikin waɗa malik sai muka kawo an wa imam malik tambaya game da mutunan da ya to wankan janaba an aje mai ruwa sai tsoma hannu ne ciki don hijiya suna da zahi kuma su da zahi kai ta ibe su ya watsa a fa matsala awa aka wa imam malik tambaya shin ni a hukuncin ruwan ga da ya tsoma hannu ne ciki juma'a ina farkon gane tambayar Ya zuwa ga tambaya imam malik an kawai ita kuma shi ba da amsa abin da ce in hannu na bai da komi bai taba komi ba bai da karamta komi lahalus in ya tsoma hannu cikin da ya zahin su ya hisuwa wannan ruwa lahalus suke na yawanka da abu amma in hannu yana da kazanta in ya sa hannu ciki ba su ya sun ɓaci da kawo su jama'a yana fatan mun gane maganar Ka kago ga fatawata sannan ai ne fatawa ciki imam malik game da mutumin da ya daji yayi ya biya bukata sai zambe da ruwa sai tsalki da dutse ko da kara sai dawo gida sabu ruwa shin sai ya koma ko ba sai ya koma yi ba sai ce ina wannan ba ba sai ya koma ba har waɗanda da fatoyi to suna yin cike cikin muwaɗa malik to shi sai an ka ce ita muwaɗa malik Girman ta da darajarta a wurin malaman hadisi an rabe hadisanta duka cikin kutubu sita saboda imamu malik mai gidansu su buhari ne mai gidansu na wasu makonin sun kasu imamu hayya rayuwa ya zan babu don ina jin shekarar da imamu malik ya zan babu kusan ba wasu shekara guda ba an ta buhari saboda imamu malik ya rasu hijira tana shekara ɗari ɗaya da da saba'in tara. E eh, afuwan shekaru da yawa kuma malaga ya rasu an kai bukari daga baya don shi Bukhari an haye shi ɗari ɗaya da da 104 194 hijira tana shekara ɗari ɗaya da da hudu an kai bukari shi kuma umaru malaga ya bar duniya sun sana tara ya bar zan babu kaga in ka diba ya mutu shekara wajen kusan nawa kahin buhari a haife shi to saboda haka ingancin mu wadda ya kai an rabe ta cikin buhari ta akwai hadisan cikin buhari na mu wadda akwai hadisan mu wadda cikin muslim akwai hadisan mu wadda cikin tirmidhi cikin abu dawud cikin nasa'i cikin ibn majah jama'a ina fatan mun gane magana duk da yake mun yi ta maganganu game da bari mu isuwa saura kaɗan ya ce wa qala sun kuma manzan Allah ya ce inna kadiban alayya lalle yin ƙarya a kaina laisa ka kadibin ala bai zamo kamar ƙarya ga wani ba ka yi wani ƙarya to ba ai take da yin mun ƙarya ba ni manzon Allah sallallahu fa man ka kadaba alayya muta'ammidan duk wanda ya ƙarya a kaina da gangan fal ya tabawwa a maq'adahu min nar ya dawo ta zama kansa masauki masauki wuta. wa qala sallallahu alaihi wa sallam man za Allah kuma yake cewa man yaqul alayya duk wanda ya faɗa a kaina malam aqul abinda ban faɗi ba fal yatabawwa maq'adahu min nar ta zama kan shi masauki a wuta wa qala sama manzan Allah ya ce yadba'ul mu'minu ala kulli shay'in illa al-khiyan Allah yana ɗabi'anta mumini da kowace irin ɗabi'a akan komi yace in banda ha'inci da ƙarya kowace irin ɗabi'a ana iya samun mumini da ita amma banda cin amana da kuma ƙarya ba a samu mini da wannan in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan hadisin da ya kamata murhe da shi shine manzon Allah ya ce mafi girman ƙarya a duniya shine mutum ya ce ya gani cikin muhalki alhali bai gani ba muhalkin ƙarya irin yadda wasu malamai kace sun wa wasu mutane muhalki wannan nayi ma muhalki akwai alherin zaka samu amma ya kamata kai sadaka ko wani malami ɗaya iso ka ce wallahi na yi mamuhalki cewa ku jiran ta kafa akwai mabuɗanta akwai masu mabuɗanta da yawa saboda ka sai ka ta tsaye ko na yi mamuhalki akwai alheri da yawa da ka biyar ka ya kamata ka ta tsaye alhali ƙarya ka manzon Allah ya ce wannan ƙarya ta mutum ya ce ya gam abin da bai gani ba cikin mahalki ya haifo wace ƙarya girma saboda mahalki a ƙidata biye da ka so kai mahalki ba baka iya mahalki ne in ba Allah ya gwada mashi yanzu mutum ya ce daren yau sun da kai sai na mahulkin kaza wallahi ba ka iya ba in Allah gana haka za ka kwanta ka tashi ba kai mahulkin komi ba kenan shi mahulki Allah na gwada ma sai gwada ma wani abu to yanzu kayi ma Allah ƙarya ka ce ya gwada ma alhali ga gwada ma jama'a ina fata mun gane magana to saboda haka yana da kyau yan uwa musulmi mu kiyaye wallahi ƙarya ga Allah ƙarya ga manzon Allah ba su da sauki muna fata ubangiji Allah shi muna kariya kuma Allah shi kare mu ya ba mu ikon haɗin abin da a daidai ya ba mu ikon haɗin abin da a gaskiya a cikin rayuwar baki ɗaya kuma nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai wani sati idan Allah mu daukakin sarki ya haɗa mu ibin da muka yi bisa kuskure Allah ka yaji mana daidai kuma Allah kuma da kanta sa mu aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh